sun ƙwace mun sake tafiya ga biyu sun ƙwace sun yi zalunci mu ne ke da aka cuta ko ba su suka cuce mu ba ba ga da yake shiga wance jagora wancan tafiya ba yanzu dai ba ni ne nake jagoran nake jagorancin wannan tafiya ba ni ne nake nema in zama ganduje ko ganduje ne ke sai zama kwankwaso a halin eh, zancen banza ne mu ne masu daraja mu ake so a yi magana da mu ake so a gani tun daga talakawan har shugabannin ai duk wannan abin da suke na kwata kwata kwata kwata ai wannan ba daraja ba ce in ka ba su shugabanci mai yanzu shi da yi wannan shekara takwas yana yi duk kayan kasar da misali ya sace me suka kara masa ba su kara masa komai ba kana tafiya ne kamata yi ka ce kana hankali yanzu ni ina nan kuna ji ina cewa wannan gidan ma ki da ɗayansa ba har nan da muke da ko'ina ba ku ji na ce duka na foundation ba jakata ce da ɗan abubuwa na kan ba gidan ba wai nan gida ne kamar haya ke a ciki an ga a kudin me zan da su ai jama'ar kwanciyar hankalin soyayya ba su sai magana ba duk ana abubuwa wasu Allah ya toshe su gane da su iya saboda haka dole sai kun gane ku tsakanin kuma kun rage bazin ƙarya